suivi. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin shirinmu na hantsi. A yau ranar Laraba 12 ga watan Janairu na shekarar 2022. cikin shirin za ku ji cewa wasu 'yan bindiga da suka kai hari garin ilele da ke iyaka da jamhuriyar nijar sun halaka mutane uku a kuma za a ji irin tasirin da marigayi tsohon shugaban sashen hausa na murya amurka steve lucas ya bari sai kuma shirin ciwon mace wanda aisha ma'azu ta shirya kuma za ta gabatar daga nan za mu kawo muku muhimmancin kan jaridun kasar kamaru sai kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro kuke kira ta waya kuna ajiye mana amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan safiyar ta da fatar an wayi gari lafiya yanzu kuma sai cikakkun labaran duniya. Ƙasashen Afirka mambobin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya sun buƙaci takwarorinsu a jiya talata da su goyi bayan takunkumi da ƙungiyar ƙasashen yammacin Afirka ta ƙaƙabawa jagoran juyin mulkin Mali a wannan makon. Muna kira ga kwamitin sulhu da ya mutunta tare da rungumar ƙudurin shugabannin ƙasashen ƙungiyar ECOWAS. na cewar shawarar da hukumomi suka yi na tsawaita wa'adin mulkin su zuwa shekaru biyar abu ne da ba za a amince da shi ba cewa a gaggauta miƙa mulki ga tsarin mulkin ƙasar mali ba tare da ɓata lokaci ba michael beng jakadan ƙasar gabon na majalisar ɗinkin duniya ya shaidawa majalisar ƙasashe goma sha biyar a madadin gwamnatinsa ghana da kenya a halin yanzu dai kasashen afirka uku ne ke da kujeru a kwamitin sulhu a wani taro na musamman da suka gudanar a ranar tara ga watan janairu mambobin kungiyar ecowas sun kakaba wa kwamitin mulkin sojin kasar mali takunkumi bayan da ta ce ba za ta gudanar da zaben ranar 27 ga watan fabrairun 2022 ba har zuwa sai ƙarshen shekara ta 2025. Gwamnatin Taliban mai mulkin Afghanistan ta buƙaci ƙasar Uzbekistan da Tajikistan da su mayar da jiragen sojin sama da kuma jirage masu saukar ungulu da aka yi su zuwa ƙasashe da suke makwabtaka da su ta hanyar tserewa matuƙa a yayin da gwamnatin da ke samun goyon bayan Amurka a Kabul ta ruguje a watan Agustan da ya gabata. da yake jawabi a wajen bikin sojojin saman afghanistan a babban birnin kasar a jiya talata ministan tsaron taliban muhammad yakub ya ce gwamnatinsa ba za ta bari waɗannan ƙasashe su kwace ko kuma su ci gaba da amfani da su ba ina kira ga uzbekistan da tajikistan cikin girmamawa da kada su gwada haƙurinsu kuma kada su tilasta musu ɗaukar dukkanin matakan ramuwar gayya don kwato jiragen nasu in ji Yakub ba tare da ya yi wani ƙarin bayani ba matuka jiragen sojin saman afghanistan da amurka ta horar da su sun tashi da kansu da iyalansu zuwa uzbekistan a cikin jiragen sama fiye da arba'in da suka hada da jiragen sama na a-29 da jirage masu saukar ungulu na black hawk 'yan kwanaki kaɗan kafin mayakan Taliban su karɓe ƙasar a ranar 15 ga watan Agusta. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Ina jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya. amma kafin nan zamu leƙa najeriya inda wasu 'yan bindiga sa kai hari garin ilele da ke kan iyaka da jamhuriyar nijar sun halaka mutum uku tare da raunata wasu haruna mamman bako na ɗauke da wannan rahoton. Waɗansu mahara ne da ba a san daga inda suka bullo ba ɗauke da makamai suka buɗawa waɗansu bayan Allah wuta a garin illela Local Gamman da ke arewa maso gabascin jihar Sokoton tarayyar Najeriya da ke kan iyaka da birnin kwannin jamhuriyar Nijar abin da ya wakana da sauran lokacin hira ga al'adar mutanen wannan garin duk da yake a cikin lokacin kaɗawar sanyin hunturu ake. Ɗaya daga cikin 'yan uwar waɗanda wannan bakin lamarin ya rutsa da su da muka sa kai sunansa saboda dalilai na tsaro ya yi mana karin bayani. Jiya da misalin karfe goma sha ɗaya da minti arba'in na dare wajajen hanyar kalmalau wasu barayi sun shigo inda suka soma halbe-halbe nan take suka Abuka, suka shigo cikin gari inda suka shigo wata unguwa wadda hanyar kalmalau inda suka tarar da wasu mutane suna zaune sai suka buɗa musu wuta suka sanadiyar kashe mutum uku kuma suka jikita sauran mutane alhamdulillah dai da karin Allah da sauransu dai bakin abin da ya faru kenan. Wannan lamarin na zuwa ne a daidai lokacin da ake tunanin cewa kura ta lafa a wannan garin na ille da lokal gamman kasancewa an daɗe ba a samu kan hari ba ko abkawa jama'a tun makonni da dama da suka shuɗe a lokacin da jama'ar garin suka yi gaba da gaba da 'yan bindiga har ma suka gama da infoma ɗinsu 'yan uwan waɗanda abin ya rutsa da su a cikin garin na illela lokal gaman sun yi kira ga hukumomin tarayyar najeriya da su kai musu ɗauki muna kira ga shugaban karamar kwamiti ta illela da kuma gwamnan jihar sokoto da can wajajen shugaban ƙasa don allah muna son ba mu taimako kamar wanda aka yi a isa da zamfara da sabon birni da allah muna neman taimako ga gwamnati ta kula da wanga yanki namu na ile local gamman inda ya iyaka da tangaza daga yamma ya yi iyaka daga kudu daga nijar gaskiya muna samun barazana inda wayannan mutane yan fashin daji suka zo suka tarwatsa mana irin garuruwan ile local gamman ƙauyukan ilela inda ya shahi tsauna da gesa da sabon gari da kuma luguhuru da gudun gudun inda yanzu mutanen wannan garin ma ba su zaune cikin gidajensu sun wace sun tesa sun dawo nan cikin gari sun zauna an bar mutane mutane marayu ga sunan da sauran mutane talaka suna ta yawon bara don Allah muna son a kama dauki wanga yanki na karamar hukumar ta illela don Allah a kama dauki a taimaka muna gaskiya mutanen nan sun haddabe mu kuma sun sha mana kai don Allah a taimaka muna man mutun nawa akwai wanda suka ji ciwo to ina ganin dai dama mutum biyar suka halba kuma uku daga ciki Allah musu cika guda biyu suna kwanci asibiti a Sokoto suna karɓar magani insha Allah lokacin da wannan abu ya faru Allah ba ku samu aka kawo dauki ba to gaskiya lokacin da aka yi Allah ya saka ma shugaban karamar mulki ta illela da Alkari gaskiya sun yi iyayen su don lokacin da aka halabe halaben nan shi ya ɗauki waɗannan mutane suka kai har ga hannun shi waɗannan mutane Allah ya rasuwa kuma da shi aka aikin su kuma duk irin alhainin da aka yi kananan sauran ma'aikata da mobile da sojoji wala sun yi inda har sun biyo waɗannan mutane dai Allah bai kadari aka samu dai wanda aka kama cikin su ba kuma har suka cire. Yan bindigar dai sun arce da mutane uku bayan sun aikata wannan ɗanyen aiki a garin Ellela Lokal gamman sun tafi da mutum uku ɗaya shi da matar shi ɗaya kuma wani yaro ne shi ma da mata ta mata ta ɓoye aka tayar shi su uku su uku aka tayar yanzu kuma basu da babu wata waya da aka yi da su ko ko saboda ba a kan kula su ba saboda ana alhinin wayan ga mutane ba wani bincike da an tsaya yi har yanzu ba a ce ƙalaba insha Allah Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. a gaida Haruna Wambako. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Yusuf da kashi na biyu na labaran duniya. Kremlin ta faɗa a jiya talata cewar ba ta da ƙwarin gwiwa game da samun ci gaba kan tattaunawa da Amurka a wannan mako game da matsalolin tsaro a Turai. yayin da Washington ta ce ɗimbin dakarun Moscow a kan iyakar Ukraine shine tushen tashin hankali da ke faruwa a yanzu bayan wata rana ta tattaunawa da jami'an diplomasiyyar Amurka a jiya Litinin a Geneva. Moscow ta ce za ta jira sakamakon ƙarin tarukan da za a yi a yau Laraba a Brussels da wanda kuma za a yi a gobe Alhamis a Vietnam kafin yanke shawarar ko ya dace a ci gaba da tattaunawa da jami'an Washington. Sai dai Amurka Victoria nolan. mataimakiyar sakataren harkokin wajen amurka mai kula da harkokin siyasa ta shaidawa manema labarai cewar ba mu ga ko kaɗan ba na alamar raguwar tashin hankali daga ɓangaren rasha rasha ce ta haifar da wannan rikici baki ɗaya ta hanyar tura sojoji sama da dubu ɗari kusa da kan iyakar gabashin ukraine Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jiya talata ne Allah yi wa tsohon shugaban sashen Hausa Steve Lucas rasuwa a jihar Florida bayan fama da rashin lafiya. Marigayi Steve na daga cikin turawan da suka yi fice a duniya wajen sarrafa harshen Hausa. lamarin da ya sa hausawa da masu jin hausa ke ɗaukansa a matsayin wani babban abokin al'ummomin ƙasashen afirka bayan da ya ritaya marigayin ya zauna a ƙasar jamhuriyar nijar wakilin muryar amurka a mai barma ya tuntuɓi shugaban gidan rediyon amfani alhaji girema bukar wanda ya fara nuna juyayi akan wannan babban rashi. inna lillahi Allah Allah ya mishi rahama Allah ya mishi rahama Allah ya sa kwanciyar huta ne shi da yali shi duk muna yi musu gaisuwa Steve Lucas da na zo ya zo nan Niger da ya ce yana nema correspondent na Hausa na ce ni ba balbare ne ban yi Hausa ba na so mai mishi Hausa amma na ji hausa shi na ce yare nasara zai ji hausa ni da bawal bari bai ji hausa bai yiwa na ce zai yi kawai yau yayi ya gyara ni gobe in ya gyara ni hakan ga har gaba ɗaya ya koya mini aikin radio hakan gane mun ka zana da steve lucas yau shekara da shekaru alhamdulillah allah ya sa allah ya mishi rahama allah ya mishi rahama allah ya sa kwanciya futa ne mu da mun kai saura idan lokacin mu allah ya sa mu cika da imani wani abu ne zaka tuna daga cikin halayen shi marigayi halaye iya tare da mutane dari bisan dari wanga sani hausa da ya sa shi cikin duniya kuma mutane da yawa ya da yake juya hausa ko bahaushe na sokoto ko na katsina ba zai iya yi ba alhamdulillah allah ya mishi rahama kun yi aiki sosai tare ko? mun yi aiki sosai tare fiye da shekara talatin mun kai aiki tare da steve lucas ya za a iya kwatanta wannan rashi a yau a duniyar harkar sadarwa babban rashi ne ga murya amurka ga mu kuma wanda muka zamna kalkashin shi a gaida asali kuma allah ya bada hakurin jure wannan rashi amin to kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafin mu na yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon yamace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. cewa dukkanin wata halitta tana rabar jinsinta ne domin samun natsuwa da kyakkyawar kulawa amma saɓanin haka ba a fiye samun jituwa tsakanin mata yaya mata suke kallon wannan yanayi da wasu suke gani yana jawo musu koma baya yake ina mu'amala da mata sosai ko na san su ko ban san su ba yawanci idan an haɗu karo na farko mata suna ma kansu wani kallon kamar suna auna juna haka gaskiya aka sari akan samu haka amma ni gaskiya idan na je wajen biki ko gidan gyaran jiki haka ina shiga in musu sallama sai mu gaisa sannan nakan sake in dan ɗauko topic inda za su so haka da na ga za mu iya discussing tare mu yi hira wata na ma sai ga har an exchange number a a ci gaba da zumunci barin ma idan za a daɗe kin kamar idan wajen gyaran jiki ne ai za a daɗe ana zaune waje ɗaya ana tare to kin ga ai dole a dan yi magana saboda waya ma ba za ka iya rike kamar wajen lalle ba halin a rike waya to yaya wannan hali na mata yake tasiri idan ya kasance akwai buƙatar taimako a tsakanin su kamar yanzu haka kina iya shiga wuri ku haɗu da mace sai ta miki kallon raini saboda kila ko ta ga atamfan da kika sa ba irin wanda take tunanin zai daidai da ita bane wani lokaci kuma dama mata suna tunanin wance ba ta da aure ko su suna da aure suna tsoron kar su zo su saba da ita ta zo ko ta shige ma mijinsu irin waɗannan dai yana kawo matsaloli tsakanin mace da mace wani irin tasiri yake yi a kan wannan batu na taimakekeniya tsakanin mata ba shi da wani tasiri saboda kin haɗu da mace kin mata wulakanci ko kin nuna mata wani irin kallo kuma ki zo daga baya kina son ku daidaita ko kuma kila tana da wani amfani a gare ki kuma kin riga kin ba da wannan fuskar ta farko to irin waɗannan duk yakan kawo duk ma baya ne saboda kin rasa wani tasiri da take da shi da za ta iya taimaka miki ko kuma a taimaka ma al'umma to wasu na cewa mata sun fi amincewa da maza hatta shawarwari ko kuma neman wani taimako duk da bambancin jinsi da ke tsakanin su akwai taimakekeniya tsakanin mata kamar kana iya ganin wata mace ta take bukatan wani abu wata mace tana iya taimaka mata sai dai bai kai yanda maza suke taimako ba saboda mata suna tunanin cewa kar ki zo wata ta taimake ki zo ki fita ko ki su mata suna da irin wannan a tsakanin juna ya kamata a ce an wuce wannan an ci gaba mata su zauna su san ciwon yar uwarsa mace tana bukatan taimako saboda ita mace ita ta san ciwon ya mace ita ta san inda yake mata zafi saboda haka ita ya kamata ta tsaya ta taimaki mace in tana da eh, halin taimakawa saboda haka ya kamata a ce a cire duk wani tunanin ko kin fita ko baki fita ba ko ta fiki ko bata fiki ba ko tana da kaza ko ko ba da shi ko kar taimaki kaza duk a cire wannan mace ta dinga taimakon yar uwarta kowace mace. Hajiya Rabi. Yawwa kwarai da gaske wannan yana faruwa saboda ita mace in kika gaya mata maganan ki kafin ki je ki zagayo ta gaya ma wancan wancan ta gaya ma wancan amma in namiji ne kika gaya mishi kin gaya mishi har abada ba zai taba gaya ma wanda wuya ki ji shi a wani wuri kuma zai baki shawaran da zaki amfana da shi sosai ita ko in mace ne tana iya ma duk mugunta wani lokaci mata suna da irin wannan suna iya baki shawaran da ba zai miki amfani ba su sa yawanci mata sun fi shiri da maza ko kuma sun fi mu'amala. to hajiya sa'a a gaskiya tsakanin mata ma'amala ta wajen mata ba wanda ya fi mace iya kyakkyawan ma'amala, musamman idan da akwai ilimi da wayewa dan yanzu kin ga alal misali na zauna a takaice a makaranta zaman da muka yi a makaranta mata suna taimaka junan su wajen karatu wanda ma idan ka ki zuwa cikin hall zaki ga suna encouraging naka sace lalle lalle ka zo ka je kada a je a yi ba daidai ba ko kaza za ko za ga mun haɗu muna taimakawa junanmu sannan ko da tafiya aka yi yanzu aka ce an je aikin haji to idan aka ce miki mata sun samu sun haɗe kansu an san juna a ɗakin ba a ɗakin ba ko a masallaci aka sai kika kamar uwa ɗaya uba ɗaya saboda haka akwai kyakkyawan mu'amala kika mace ta gaya miki ma sirrin da baki sani ba kuma mace ta baki shawara wadda za ta taimaka maka da kai da iyalanka baki ɗaya. yau yana wuya a wani bangaren rayuwa ba a samu mace tana kokarin ba da gudunmawanta ba sai dai wasu suna gani har ila yau mata ba su samu ci gaban da ake tunanin sun samu ba kamar yadda sakatariyar kungiyar lauyoyin mata ta duniya reshen jihar kano fida barista amina umar ta bayyana gaskiya duniya ta ci gaba idan muka duba abubuwan da da suke nesa sun zo kusa yadda da mun sani kakanninmu suna gaya mana mutum zai yi tafiya aikin hajji tafiya ce ta shekara guda yanzu ga shi awa hudu ko kasa da haka ma mutum zai je sun gaya mana cewa lokacin da kan mace ta yi nikan dawa sai ta je ta yi sussuka ta yi surfe ta yi nika wanda zai ɗauki lokaci da kuma karfinta to amma yanzu ana da inji daga cikin gidanka za ka yi sarfe kai nika so za mu iya cewa ko shakka babu duniya ta ci gaba amma duk da ci gaban da duniya ta yi gaskiya mata suna fuskantar kalubale da yawa wanda kusan za mu iya cewa idan aka dufa madafin iko da harkar ilimi da harkar lafiya da harkar shari'a da harkar zamantakewa za mu iya cewa gaskiya mata har yau ci gaban mu bai kai yadda ya kamata a ce mun kai ba tunda dukkanin addinan mu sun nuna cewar mu abokanan tafiyar maza ne ta wajen ci gaba da bunƙasa iyali da kuma ita kanta duniyar to idan kika duba yanzu za mu iya cewa kusan kwanan nan ne ma america da ake ganin ita ce ta ci gaba aka samu a karo na farko mace ta zama mataimakiyar shugaban ƙasa wanda su fiye da shekara 200 suna yin dimokuraɗiyya sannan a ɓangaren lafiya har yanzu idan kika ɗauki alƙalama ko ƙididdigan da mata suke mutuwa a asibitoci sun shallake hankali za ki ga anan mace ba ta samu ci gaba ba saboda ƙasashen da suka samu ci gaba a wurin ɓangaren haihuwa ƙalilan ne hakanan idan kika duba ɓangaren shari'a za ki ga cewa har yanzu idan misali duba da yankin da na fito da kuma ma dai najeriya gaba ɗaya za ki ga cewa a kotunan mu ƙanana wato kotunan shari'ar musulunci da kotuna na magistrate za ki ga cewa mafi yawan mutanen da suke zuwa suke kawo korafi ko suke kokawa mata ne saboda an danne musu haƙƙi a zamantakewa aure kuma ana cin zarafinsu ta hanyar duka ko ta hanyar hana su abinci ko ta hanyar kulle su a gida da dai makamantansu. A yau demokradiyya ta zama wani ma'aunin da ake amfani da shi wajen auna ci gaban da kasashen duniya suka samu. Ma ya zuwa wannan lokaci a Najeriya ana samun karancin mata a majalisun inda ake gani za su iya ba da gudunmawa wajen taimakawa 'yan uwansu mata. Lamarin da Hajiya Halima Hassan Tukur ta ce yana haifar da koma baya a rayuwar mata. mu dukan mu nan dai zan ce a arewa mu dai harkan siyasa dai na mace ya zama mana wani wani abin da mutanen mu sun ki ba da goyon baya sun ki sakewa sun ki sakewa mata su su shigo ciki su yi walwala abin da nake nufi nan da walwala a dama tare da su yanda sauran mazan suka dama ban san niyya da suke duban shi ba suna duban kaman mu mata muna gasa da su ne ko wani abu to ai harka ce na tafiyar da sha'anin kasa ba maganan gasa a ciki kuma in ba a bari matan suka shiga siyasan tare da mu ba akwai abubuwa da ya shafi na incin ɗiya mace tun daga addinin ta har zuwa harkar zama ta na rayuwa na zamantakewa aurenta to duk a majalisa ana yin waɗannan abubuwan so mu ana samun ragganci waɗanda za su kama su taya a fitar ma mata da su akwai inda su ma maza suke nasu taka rawan gani akwai inda wani haki sai mace ne za ta iya kare hakkin mace yan uwarta ba mu ce mazan ba za su iya ba za su iya amma wani abu din ita mace yadda za ta duba duba yadda zai yi ma mace yan uwata shi namiji ba zai gane shi ta wannan fuskan ba su don haka nan ne muke son su bari mata su shigo ciki a yi da su ko ba don komi ba da mu kare mutuncin ɗiyanmu da jikokinmu. to hajiya abida me zaki dora a kai. gaskiya mata muna tsoron siyasa ko kuma in ce ko muna son mu shiga siyasa ba mu da karfin gwiwa mata da yawa da suke son su shiga siyasa na tabbata miki ba don su yi kuɗin ba ne don su yi canji ne mutum yana ganin abin da yake son ya canza amma bai da bakin da zai yi magana To a gani na in akwai mace a gurin da ya kamata za a samu canjin da ake bukata. Saboda an ce ciwon ya mace na ya mace ne. Mace za ta ga wani abu na faruwa da wata da bata san ta ba bata san komi na ta ba amma za ta ji kamar ita ce ko kuma kamar ta ce ko kamar wata ya uwarta ce kuma yadda za ta taimake ta ba sha maki game da wannan na san ko ban san ba a'a kristan ce ko musulma ce a'a mura ce ko bayarba ce za ta taimake ta kamar yar uwarta in ma wata magana za ta biyo baya sai bayan ma an gama taimakon so kin ga ko inda mace take babu wani nuna bambanci To mai sauraro duka-duka abin da shirin ciwon ya mace na wannan makon ya kunsa kenan. Amma zuwa makon gobe da yardar Allah za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu da wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu. Ni Aisha Mu'azu ke mana fatar wani lafiya. agai da Aisha Ma'azu. Yanzu kuma lokacin da Awul Garba zai kama sharhin jaridun Kamaru. zan fara shan namu na wannan makon ne da jaridar Niger ta kasar jamhuriyar Kamaru an da ta mana cewar shugaban kasar Kamaru Mr. Biya a yayin da ya je bude kallabin cin kofin nahiyar Afirka da aka yi a filin kwallo na Olambe da ke birnin wunde sama da motoci hamsin ne dai suka yi jerin gwano domin yi masa rakiya sai kuma jaridar Economy ta kasar jamhuriyar Kamaru an da ita kuma ta gudunmu ta mana cewar gwamnatin Kamaru ta ware magudan kudade har miliyar casa'in na saifin kudin kasar a cikin kasafinta na wannan shekarar 2022 biyu domin haɓaka bangaren noma da kiwo a faɗin kasar jaridar lumisaje kuma ta ƙasar kamaru ta ce matashin nan masanin harkokin kwallon kafa na kasar jamhuriyar kamaru abdulrahman yana neman kawo tseko kan al'amuran tsohon kaftin kasar kamaru samuel eto a yayin da aka zaɓe shi a kujeran shugaban hukumar kwallon kafa ta kasar dekafot abdulrahman ya maka makaraban samun eto da shi kansa domin ganin cewar ba a yi zaɓen a kan turba ba sai jaridar jaridan the guardian post kuma ta ce bangaren da ke kula da da kudade na kasar jamhuriyar kamaru tana so a yi mata tsakiyar da ba ruwa an da yanzu haka ake ganin cewar wajen neman kashe hanyoyin asusun tura kudade ta hanyar wayar salula domin ana ganin yanzu haka wannan bangaren yana nema ya samu matsala a faɗin kasar baki da bayan kuma al'umma sun amince da wannan asusun na tura kudade ba tare da waɗansu matsala ba sai kuma jaridar afrik media an da ita kuma ta ce waɗansu ta gari a yanzu haka a ƙasar jamhuriyar kamaru sun kama waɗansu 'yan jaridu guda uku 'yan ƙasar turkiya a yayin da suke yawo a cikin birnin duwala sun yi musu wace amma kuma ɗaya daga cikin barayin ya faɗa hannun hukumar ƙasar jamhuriyar kamaru yanzu da ana nema a danko sauran abokansa waɗanda suka cafke waɗannan mutanen suka kwashe musu kuɗaɗe ga kuma kimarorinsu har da na'urar da suke amfani da shi wajen gudanar da ayyukan su na yau da kullum musamman mata bangaren aikin jarida sai kuma jaridar da santiyar an ita kuma ta ce kasar kamaru ta kashe makudan kudade wajen gina sabbin filayen wasanni na irin na zamani a fadin kasar ta jamhuriyar kamaru domin karbar bakuncin wasan kwallon kafa da ake gudanarwa a yanzu haka na cin kofin nahiyar afirka muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru. a gai da malam awal garba yanzu kuma sai wasu saƙon da kuma su ku ya kira ta waya kuna ajiye mana Salamu alaikum biyoyi Amerika. Sunana Bakar Plant ramar hukumar wasu jihar Kebbi, Najeriya. Wallahi mu matsalar tsaro a Najeriya ya kai matuƙa ina kira ga gwamnatin Najeriya ya kamata a ce su ji yadda za su su kawo ƙarshen matsalar tsaro duba da yadda yanzu a arewa yadda 'yan bindiga suke cin karin su ba babbaka gaskiya a wannan gwamnati na baba buhari akwai matsala. salamu alaikum biyu hausa mai magana malam ibrahim su ne ka udujo a gangar hukumar gama jama'a jihar bauchi najeriya da ke kiran biyu hausa kuma yau ra'ayi na na yau ina godiya ga gwamnan jihar yobe da ya sai na suna hana hawan masu na kwato ina ubangiji da fatan da alkhairi Assalamu alaikum DOA mai magana Uda Mamadu a Jitkori a karamar hukumar girgir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. Ko yi amfani da wannan damar da kuke bawa na cewa da su faɗi albarkacin bakin su. Tuni kira na ga shugabannin ECOWAS wanda suka wa shugaban gwamnatin soja na Mali da manya-manyan karafan kafafin a akan tattalin arzikinsu da kudadensu da rufe iyakoki to wannan takunkumin da suka sa mu abin da muke gudu a nan baya tasiri akan shugabanni abin da yake tasiri akan talakawa ne wanda ba su je ba su gani ba yan kasuwa ne masu sana'a hannu a kan su ne yake tasiri kuma su kuma shugabannin na afirka su ma su kutanta gaskiya. madalla kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu waro ke kira ta waya kuna ajiyewa kenan da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaice. Ƙasashen Afirka mambobin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya sun buƙaci takwarorinsu a jiya talata da su goyi bayan takunkumi da ƙungiyar ƙasashen yammacin Afirka ta kakabawa jagoran juyin mulki na Mali a wannan makon. Gwamnatin Taliban mai mulkin Afghanistan ta buƙaci ƙasashen uzbekistan da tajikistan da su mayar da jiragen sojin sama da kuma jirage masu saukar ungulu da aka yi jigilarsu zuwa ƙasashe da ke makwabtaka da su ta hanyar tserewa matuƙa a yayin da gwamnati da ke samun goyon bayan amurka a kabul ta ruguje a watan agustan da ya gabata kana an ji cewar kremlin ta faɗa a jiya talata cewar ba ta da kwarin gwiwa game da samun ci gaba kan tattaunawa da Amurka a wannan makon game da matsalolin tsaro a Turai. Masu sauraro a nan muka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar da misalin karfe kuɗi na yamma idan Allah ya kai mu za ku dosu daga cikin abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. za kuma izar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na hausa.com da ma shafin mu na facebook yanzu a madadin yusuf aliyu harande da yake na gabatarwa sai salamin abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau mr carol nisar fili hashin gumel da na haɗa na kuma gabatar nake cewa sai allah ya ƙara haɗa mu salamu alaikum